Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum ku da asuba da fatan an wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau talata 26 ga watan Disambar shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Murtala da kanin labarai. wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 160 a jihar filato da ke tsakiyar najeriya a wasu jerin hare-hare kan kauyuka da dama Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin faɗaɗa yakin da ƙasarsa ke yi da ƙungiyar Hamas a Gaza yayin da hukumomi suka ba da rahoton mutuwar mutane da dama a wani harin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira. Kumban binciken sararin samaniyar Japan na Slim ya shiga duniyar wata a jiya Litinin a wani babban mataki na samun nasarar kasar na sauka a duniyar wata karon farko a tarihi kanin labaran duniyar kenan a cikin shirin namu na yanzu za ku ji kiran da shugabannin kiristoci a najeriya suka yi yayin bukukuwan kirsimeti na wannan shekara babu tsaro babu na za a yi shawara na gwamnati kan manta da wasu abubuwa manya-manyan project a mai da hankali wurin tsaro din bayan nan za ku ji cewa babban hafsan sojojin ƙasa na najeriya ya gudanar da bikin kirsimeti na wannan shekarar tare da wasu dakarun ƙasar a jihar sokoto Uh, ke matakan da ake iya gani su ne na ƙara samar da kayan aiki ga dakarun soji za a samar da karin kayayyakin aiki ga jami'an sojin domin su ci gaba da fitattakar miyagun ɗaya da suka addabi jama'a kama kowace ranar talata yau ma muna tafa da shirin tsakai mai wuya da aliyu mustapha sako take gabatarwa inda shirin na wannan makon zai duba batun takun saka tsakanin shugabannin kamfanin buwa da na dangote amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da safiya da fatan an waye gari lafiya ga kuma cikakkun labaran duniyar. Wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 160 a jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya a wasu jerin hare-hare kan ƙauyuka a cewar wani jami'in yankin a jiya Litinin. adadin na waɗanda suka mutu dai ya karu ne kan wanda rundunar soji suka bayyana a yammacin ranar lahadi inda aka ce mutane goma sha shida ne kaɗai suka mutu a yankin wanda ya kwashe tsawon shekaru da dama yana fama da rikice-rikicen addini da kabilanci wanda ya kasa shugaban hukumar wato karamar hukumar mulkin bokos ta jihar filato ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na afp cewa kimanin mutane 113 ne aka tabbatar da mutuwarsu a hare-haren da aka soma kaiwa tun daga ranar asabar har zuwa safiyar jiya litinin kasa ya ce rukunin 'yan bindigar sun kaddamar da tsararrun hare-hare ne kan al'ummomi akalla ashirin ya kara da cewa sun kuma sami mutane sama da 300 da suka ji raunuka da aka garzaya da su a asibitocin bokos da barikin ladi alkalumman kungiyar agaji ta red cross sun bayyana cewa an kashe mutum 104 a ƙauyuka 18 da ke yankin bokos yayin da kuma aka ba da rahoton kashe akalla mutane hamsin a wasu ƙauyukan yankin barkin ladi a cewar dixon colom wani dan majalisar dokokin jihar mabiya addinin kirista a kasar jamhuriyar nijar sun gudanar da bikin kirsimetin wannan shekara cikin walwala dukuwa da halin matsin tattalin arziki na takunkuman da kungiyar ecowas ta kakaba wa kasar sakamakon juyin mulkin soja na ranar 26 ga watan yuli wasu da dama ne suka bayyana haka ga wakilinmu a maraɗi mansur sani a tattaunawar da suka yi da shi albarkacin bikin na kirsimeti sunana ke zai timoti murnar da nike da ita ba ma sanya zan nuna ta ba wancan shekara ai nijar ba mu da ambargo yanzu kuma bana muna da ambargo kuma ambargon nan a banki yake kenan duk wani wanda yake aiki wanda kudin shi a banki yake zai sallah kudin shi a banki kenan ka gani dole sallah ta bambanta da ta bara bara gaba bana sunana sama'ila umaru ani ne shugaban wannan tattaruwa ta yan kwaya mawaka na almasihu kasan an ci shi shekara ba ta gadar shekara kuɗin don saboda su din nan mu kan mun san da ta takura mu tunda ba abin da ke shigowa amma ta fannin ruhaniya takunkumi baya taba mu muna nan yadda muke sunana mari saidu a matsayina na matashiya wannan shekara gurina in ɗaukaka sunan ubangiji abin da zai biyo baya wani daga ubangiji ne yake ubangiji kuma ya nuna mana baɗin baɗaɗa to ni sunana ayuba sule cikin sunan nan na mai tsarki almasihu magaman kare lahiya da yake mu gaskiya nijar ba mu da matsala mun zama uwa ɗaya uba ɗaya da mu da 'yan uwanmu musulmi ba mu taɓa samun matsala ba akwai kyakkyawar alaƙa da mu da su suna zuwa har cikin ikkilisiya hidimomi duka su wanda ya kasance muna zuwa can na musulmi wani harkar maulidi ne sai da aka gayyace na harkar maulidi. Pasto Sama'ila Labo na Iglis AARN maraɗi Jamhuriyar niger ya bayyana matsayin wannan rana da ma su ga ƙasa da ma Nijar da ma duniya baki ɗaya. To dalilin da yasa a matsayin mu na Krista muke sallar wannan a Kirsimati saboda na farko Kristi shine zababbe na Allah. Kristi shine wanda Allah ya mai da shi almasihu nasa domin ya zama hadayar sulhu tsakanin mutane da Allah wato ya biya alhakin zunuban 'yan adam. a gaida mansur sani An jima yanzu kuma an jima kaɗan Murtala zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Mabiya addinin Kirista a jihar Neja da ke Najeriya sun yi amfani da bukukuwan ranar Kirsimetin wannan shekara ta 2023 wajen janyo hankalin jama'a kan muhimmancin haɗin kai da kuma zaman lafiya a Najeriya. Shugabannin Kiristoci dai sun yi kira da gwamnati da ta mai da hankali wajen samar da tsaro a faɗin ƙasar. Daga Neja ga rahoton da wakilin mustapha nasiru bazari ya aiko mana Duk da yake dai bukukuwan na Kirsimati na wannan shekara ya zo cikin yanayi na rashin walwala a sakamakon karancin kudade a hannun jama'a da kuma uwa uba tsadar man fetur da ta'addabi 'yan ƙasa, amma mabiya addinin Kiristan suna cike da farin ciki. saboda zagayowar wannan rana ta tunawa da haihuwar Yesu almasihu. Bishop Bulus Yohana Shi ne shugaban kungiyar Kiristoci ta jihar Niger ya yi amfani da wannan dama wajen bayyana cewa suna buƙatar ganin gwamnatin Najeriya ta mai da hankali wajen samar da tsaro ga 'yan ƙasa. In babu tsaro babu na za a yi. Shawara na gwamnati ta manta da wasu abubuwa manya-manyan project a mai da hankali wurin tsaro din. Don kana da babban project ko abun da ka yi in babu tsaro babu na za ka yi tafiya ma ya zama wahala. To shi ma dai tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ce ba su goyon bayan yin sulhu da duk wani dan ta'adda da ya addabi 'yan Najeriya. Akwai sun manyan mu a arewa wanda har yanzu ba su amince cewa mutanen nan a bi su sojojin mu su yi yaki da su ba sai dai a su a yi sulhu. Ana sulhu da mugu wanda in ya same ka zai kashe ana sulhu da shi. A ba sojoji izini mu ajiye maganan son kanmu mu ajiye maganan kabilanci ko a ina ne a duniya in aka samu dan ta'adda wallahi ba a musu sauki sai dai sojoji su bi su a ganyen da karshen su yake a bi su a nemo su duk inda suke sai zaka bari sai sun kai hari yanzu sojoji su kai masu hari duk inda suke duk ramukan da suke a hito da su sojojin mu suna da ƙarfi amma abun mu a arewa ta shafi addini ta shafi kabilanci to wasu daga cikin masu bukukuwan ranar kirsimatin sun bayyana yadda suke ji akan wannan rana sunana wasa yakub challenge ni ne ilimin krista na wannan ecclesia ekwa church gbidi gaskiya godiya muke ga allah bangiji na sama da ya kawo mu wannan lokaci muna ce masa mun gode yau ne mu krista muke murna ga Allah saboda yau ne muke nuna haihuwan Yesu Kristi almasihu so muna godiya sosai ni ne mai suna Reverend Dan Juma Zarumai Equa Church Gudugudi mai tumbi Mina addu'a abu na farko addu'a ba abu kenan da muke da shi da zamu yi ma kasar mu Najeriya gaba daya na zaman lafiya sunana ana Dan Juma daga Equa Church Gudugudi. ya kamata mata su mai da hankali mu nuna kauna ga junanmu mu ba da kyauta ga makwabcinmu. A sakonta ga al'ummar Kiristoci na Najeriya, gwamnatin jihar Niger ta buƙaci mabiya addinin Kiristan da su dage da addu'o'i a daidai wannan lokaci domin dawo da cikakken zaman lafiya a Najeriyar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya. Ta gaida Mustapha Nasiru ba tsare da wannan rahoton. Ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Murtala ya dawo da kashi na biyu na labaran duniya. Firayim Ministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin faɗaɗa yakin da ƙasarsa ke yi da ƙungiyar Hamas a Gaza, a yayin da hukumomin lafiya a yankin suka ba da rahoton mutuwar mutane da dama a wani harin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira. hare-haren isra'ila sun daki tsakiyar gaza da yammacin lahadi zuwa jiya litinin hukumomin kiwon lafiya a yankin da ke karkashin ikon hamas sun ce akalla mutane saba'in ne suka mutu a wani harin da isra'ila ta kai a sansanin 'yan gudun hijira na magazi rundunar sojin isra'ila ta ce tana nazari kan harin da aka ce an kai a sansanin na magazi yayin da ta jaddada aniyarta na rage cutar da fararen hula a yakin da take yi na kawar da kungiyar mayakan hamas a jiya litinin kasar masar ta yi tayin wani shiri domin kawo karshen rikicin da ake fama da shi a halin yanzu tare da tsagaita buɗe wuta da wani rukuni na sako waɗanda ake garkuwa da su tare kuma da kafa gwamnatin ƙwararru ta falasɗinu da za ta kula da yankin zirin gaza da yammacin gabar kogin jordan a cewar wani babban jami'in masar da kuma wani jami'in diflomasiyyar turai da ke da masaniya kan shirin. Kumbon binciken sararin samaniyar kasar Japan na Silim ya shiga duniyar wata a jiya Litinin a wani babban mataki na samun nasarar kasar na sauka kan wata karon farko da ake sa rai a watan gobe. An yi wa kumbin na Silim lakabi da Moon Sniper saboda an kera shi ne don sauka a cikin tazarar kilo wato tazarar mita 100 na wani ayyanannen bagire a saman duniyar wata idan har aka yi nasarar saukarsa zai baiwa japan damar kasancewa ƙasa ta biyar da ta yi nasarar sauka a duniyar wata bayan amurka da rasha da china da kuma india a jiya litinin ne kumbon na silim ya yi nasarar shiga sararin samaniyar duniya wato duniyar wata da karfe 4 da minti 51 na yamma agogon kasar japan kamar yadda hukumar binciken sararin samaniya ta japan ta bayyana a cikin wata sanarwa da ta fitar da yammacin jiya litinin ana sa ran kumbon zai fara gangarawa zuwa duniyar wata da misalin karfe 12 na safe agogon japan a ranar 20 ga watan janairu inda aka tsara zai sauka kan sararin wata bayan mintuna 20 a cewar hukumar a gaida murtala faruku sanyin na da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Badalla, yanzu kuma sai rahoton mu na biyu. Yayin da mabiya addinin Kirista a duniya ke ci gaba da shagulgulan Kirsimeti, rundunar sojin Najeriya ta baiwa jama'a tabbacin ci gaba da daukar matakai na kawar da ayyukan ta'addanci da wanzar da zaman lafiya a shekara mai zuwa ta dubu da da hudu Wannan na zuwa ne lokacin da babban hafsan mayakan ƙasar Laftanar General Torede Labaja ya ziyarci Sokoto da ke arewa maso yammacin kasar. don taya jami'an soji bikin kirsimeti kwana ɗaya bayan da sojojin suka mika gwamnatin jihar mutum 66 da suka ceto daga masu garkuwa da mutane daga sokoto ga muhammad nasir ɗauke da ƙarin bayani babban hafsan mayakan ƙasa na najeriya lieutenant general taurik labaja kenan lokacin da yake cin abincin rana na bikin kirsimeti da jami'an soja a sokoto inda har ya zuba abinci ga jami'an sojin da suka samu raunuka a fagen daga wajen fafatukar samar da tsaron ƙasa a wurare daban-daban bayan da ya kaddamar da wani babban ɗakin taro da aka raɗa wa sunansa a yadda kwatar rundunar soji ta takwas da ke sokoto babban hafsan ya ce rundunar soji za ta ci gaba da ɗaukar matakai waɗanda ake iya gani a fili har ma da na sirri domin samar da tsaron najeriya the physical ones are call the tangible the induction of uh, ya ce matakan da ake iya gani su ne na ƙara samar da kayan aiki ga dakarun soji za a samar da ƙarin kayayyakin aiki ga jami'an sojin domin su ci gaba da fitattakar miyagun ɗaya da suka addabi jama'a the intangible is what you can see physically here for the chief of army staff to come down on the christmas day to physically come and meet and greet with the troops. Ya ce matakai waɗanda ba a iya gani kuwa su ne na ƙara ƙarfafa gwiwar jami'an kamar yadda babban hafsan da kansa ya zo sakkwato ranar Kirsimati ya zauna da jami'an soji ya tattauna da su ya ci abinci da su domin ƙara musu karsashi da azama abin da ya ce ya yi amanna zai ƙarfafa musu gwiwa wajen samar da tsaro. Wannan haɗuwar ta babban hafsan mayakan ƙasa ta kasance kwana ɗaya bayan da dakarunsa suka hannuntawa gwamnatin sokoto mutane 66 da suka ceto daga hannun masu garkuwa da mutane mataimaki na musamman ga gwamnan jihar sokoto a haujin tsaro kanal abdul a usman mai ritaya ya ce an ceto mutane ne a shirin yakar 'yan ta'adda da ke gudana a sokoto da ma wasu sassa na arewa maso yamma to operation ne wanda yake ana samun success kuma yana kyau sosai amma a adadi yanzu na abin da aka kwace musu makamai ko kuma rashin rai wannan mun bai shi na sirri amma kuma a cikinmu akwai mutum ɗaya wanda yake an kama shi kuma ya rasa ransa in ka duba wanda muka ɗauko su akwai mata masu ciki sannan akwai jarirai da kowane ta haihu ma a can bai fi sati TV ba suka ɗauka to a takaice ka duba ma bayan jariran za ka gani har azaba suke musu da wuta. ita kuwa gwamnatin jihar sokoto tabbaci ta bayar ta bakin gwamna dr ahmad aliyu sokoto. na mai kara tabbatar muku cewa a gefen gwamnati shirye muke duk abin da ya kamata mu yi za mu yi mu tabbatar da cewa an ci gaba da yaƙi da waɗannan 'yan ta'adda har lokacin da muka samu damar yin kwana da idanu biyu a rufe. To sai dai a cikin daren ranar da soja suka hannuntawa gwamnati mutanen da suka ceto an samu rahoton barayi sun kai wani hari a ƙauyen Kuriya da ke ƙaramar mulkin raba ta gabacin Sokoto. kamar yadda honorable abbas aliyu Kuriya dan asalin yankin ke cewa misalin karfe takwas da rabi a garinmu na kuriya 'yan bandit sun shiga wajen mashin talatin ko fiye da dauke da mutane suka shiga gidaje suna kashe mutane suna banya dabbobinsu to a dai tsakanin minti dai talatin da biyar zuwa minti arba'in allah ya sa sojoji suka zo su su buɗe wuta ɓaran su buɗe wuta a ƙarshe dai ɓaran sun gudu to dai abin nake gaya ma dai at dai mutum goma sha biyu suna kashe mana a kuriya yanzu wani abu da watakila kan iya karfafa gwiwar jama'a shine motoci guda saba'in da gwamnatin sokoto ta yi alwashin bayarwa ga jami'an tsaro yanzu sun riga sun shiga hannu hannun jami'an watakila za su yi cikakken amfani da su su taimaka musu wajen yaƙi da 'yan ta'addar muhammad nasir muryar amurka daga sokoto a najeriya to madalla da muhammad nasir yanzu kuma ga shirinmu na gaba Saka mai wuya waɗannan kamfanin da buwa da dangote suna ɗaya daga cikin manya-manyan kamfaninnika a najeriya wanda suke harkar siminti da sukari da taliya da wasu kayayyaki waɗanda suke shugabannin wannan kamfanin 'yan kano ne to kaga dole ne abin ya shafi mutane dole ne ya dame su cewa a ga waɗannan 'yan kano ne 'yan kusan ma unguwa ɗaya ga su nan ana ta cece kuce ana fafatawa akan kasuwanci dama yakin da ake ai sababbin sababbin kwastomomi ne ake so kowa ya ga ya ɗebi nasa. jama'a barkanku da wannan lokaci barka mu da mu da ku a wannan shiri na ƙarshe na wannan shekara da muke bari wato shekarar 2023 kuma za mu kammala shekarar ne da kammala tattauna da muka yi kwanaki muna kawo muku game da cece kucin nan na shekaru fiye da talatin da aka daɗe ana yi tsakanin manyan attajiran nan guda biyu kanawa wato alhaji aliko dangote da kuma alhaji abdul samad rabiu shugaban kamfanin buwa waɗannan mutane kamar da muka sani suna sayar da abubuwa da suke kama da juna da suka hada da siminti da sukari da mai da sauransu to wasu mutane da ke sayan waɗannan abubuwa ba daɗi suke ji ganin wannan rigima ta mutanen nan guda biyu sunana salisu ya uba ba ina ganin wannan dama ce da ta zo kuma abu ne mai kyau tunda abu ne na competition na business mu musamman mu talakawa kuma ƙananan 'yan kasuwa da muke gani wannan wata dama ce wadda an samu wannan competition din tsakanin su za a samu sauki dole in wannan ya rage kayansa wannan ya daga sai a tafi na wannan abin na wannan tunda duk product kusan product iri ɗaya suke ake yi sunana magaji ta yi lage ɗige babban layi to ni dai abin da zan iya cewa a fahimta ta gaskiya wannan abin ni kusan in ce matsala ko laifin da dangote ne saboda shi talaka abin da yake bukata sauki kuma duk inda sauki yake nan za ka karkata alhamdulillah buwa akwai abubuwa tun a baya wanda yake talakawa duk da dangwatan ma shi ma an ce yana yi amma mu wanda muka ga zahiri wanda muka ga ana muka tabbatar buwa ne muka tabbata yana yi tunda gida gida lungu lungu zaka ga ana raba kayan abinci da mai da wani to kuma a farfarin wannan sai aka zo cewa a buwa a kayan abincinsa baya takurawa an sake samun takun saka game da shi buwa ya ce ya rage kudin siminti to shi kuma dan a fahimta ta wannan abu ne ko bai masa daɗi ba ake nema a koma gidan jiya to shi kuma talaka inda duk zai samu sauki a naiki sunana halifa bashir magashi ni a gaskiya abin da nake gani ƙasa ɗaya gari ɗaya ya kamata su haɗa kansu su ciyar da al'ummar gari gaba a kasuwanci bai kamata a ce kamar su an ji bakinsa a duniya ba haka ne to idan ka ji makana bin wannan tattaunawa ka cewa ka ji mutane guda biyu masana wannan al'amari da suka hada da alhaji lawan habibu hayya tsohon shugaban cibiyar kasuwancin jihar kano ta kasima da kuma dr gazali a doji birnin masani akan harkokin kasuwanci ko malamin koyar da wannan fanni a kwalejin sana'o'i da masana'antu ta jihar kano to wannan dai tattaunawa ce da wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari ya shirya mana To wannan shiri na ƙarshe za mu buɗe shi ne da wannan tambaya. Shin akwai alheri a wurin jama'a da kuma tattalin arzikin Najeriya daga cikin wannan faɗan da ake yi tsakanin wannan manyan attajirai? Wani zubin rabo kan al'umma akan wani fahimta ai rahama ce akan al'umma. Kowa da irin yadda ya fahimci harkar kasuwanci ta nan yake binta kuma ta nan yake taimaka al'umma ba duk bai ɗaya aka tafi tunani iri ɗaya ba wanda in wannan tunanin ya kasa sai dai a dawo a yi. wani sabon tunanin mm. idan kowa da tunaninsa akan harkar kasuwanci kuma kowa tunanin nasa yana taimakawa al'umma ta hanyar da ya dace ai falillahi alhamdu al'umma sun more kenan maimakon tunani ɗaya suna askoi masu tunani daban-daban da suke an kaɗa tattalin arziki suke daɗa faɗaɗa shi suke daɗa bunƙasa shi mutane suna amfana da shi Eh, Dakta me kake ganin eh, wani tasiri kake ganin cece kucen da akan samu nan da can a lokuta daban-daban tsakanin su buwa da dangote wani tasiri kake ganin zai yi watakila akan mutane tunda watakila ba su fahimci abinta ko kuma saboda fahimtar da suka yi tasirar da suka yi. Hmm. To ai su mutane dama har abada masu siyan kaya a ah, Allah haka ya yi su shi mai sayan kaya yana son rangwame ya samu abu cikin rangwame mai sauki mai kyau a ƙaramin kuɗi shi kuma a wata ɓangaren yan kasuwa da suke sai da kaya su abin da yake gabansu shine su samu riba wannan kuɗaɗen da suka sa su bunƙasa su bunƙasa a burin duk wani ɗan kasuwa ya samu riba ya samu riba ya samu riba abin da ya sa wannan abin ya fi ɗauka hankali shine na ɗaya waɗannan kamfaninnika da buwa da dangote suna ɗaya daga cikin manya-manyan kamfaninnika a najeriya wanda suke harkar siminti da sukari da taliya da wasu kayayyaki su ne manyan kamfani wannan labur da babu ja na biyu kuma waɗanda suke shugabannin wannan kamfanin 'yan kano ne to kaga dole ne abin ya shafi mutane dole ne ya dame su cewa a ga waɗannan 'yan kano ne 'yan kusan ma unguwa ɗaya ga su nan ana ta cece kuce ana fafatawa a kan kasuwanci kuma sannan kasuwancin na kayayyaki da yake sun shafi rayuwar mutane me eh, da fulawa da sukari da sauransu wannan ni abin da nake gani ba abu ne da zai damu mutane ba amma yana da kyau yana da kyau domin duk da za mu ga kamar ko su kamfanin dangoton ba su damu ba sun damu saboda idan ka lura a wani lokaci da aka yi wannan maganar a cewa kamfanin buwa sun rage farashinsu ai daga baya su ma kamfanin dangoten sun yi magana amma dai ba ragewa suka yi ba sun nuna wani abu don kaga kar ya kasance wannan abun ya janyo musu kwastomomi ina son mutane sani cewa shi kasayya da ake tsakanin kamfanin nuka ko dai kwastomomi wanda suke a ƙasa an rike su tunda kowa yana da nasa sannan dama yakin da ake ai sababbin kwastomomi ne ake so kowa ya ga ya ɗebi nasa abinda kawai jama'a nake so su sani wannan ba wani abu bane har abada kamfanuka ba ma a najeriya ba a duk duniya ana wannan kasayyar kowa yana so ya ga ya ci riba kowa yana so ya ga shi shi ne ya mamaye kasuwa ai shi yasa ka ga a kasashen waje ba irin kasashen mu ba ana cin tarar kamfanuka idan kamfani ya yi wani abu da zai cinye kasuwa shi kaɗai ya danne ragowar ya samu wata dama da ta fi su don koya takurawa a kwastomomi to gwamnati tana ah, shiga ta ɗauki matakai to wannan nisan ga ah, ba wani abu ne abu ne na kasuwanci kuma yana da kyau to kenan za iya cewa shiga taitayinsa mm. zai sa buwa din shi ma kamfanin buwa ya shiga taitayinsa watakila wannan siga da shi misali buwa yake yi mm. bi tana ɗaya daga cikin ko yana da nasaba da rashin Daukar irin waɗancan matakai da kake magana ana akan ɗauka wasu lokuta a ƙasashen italiya tsakanin kamfanoni misali ko na taka birki ko wani abu misali eh. na gudun mamayewa aka mm, mm. gaskiya za ka ga nan da yake ƙasa ce mai tasowa kuma abin bakin ciki mu najeriya man nan man fetur ya zama shine kawai idan gwamnati shi gwamnati tafi damuwa da shi gwamnati eh, ita ce take ba mutane aiki ita take samuwa da mutane kuɗi kamfaninnika ba a damu da su ba to dalili sai ka ga gwamnati ba ta damu da irin waɗannan ba ta dudduba a kamfani kaza ya kaza ya wuce makaɗi da rawa kamfani kaza ya kaza to rashin wannan ne gaskiya ya sa za ka ga ana samun wannan abu. To malam wato ya za a samu watakila gwamnati ta shigo a irin wannan tsarin ba tare da an rikirkita mutane lissafin su ba waɗanda ba su fahimci yadda abubuwan suke tafiya ba cewa a fito da wani tsari wanda zai dakile irin wannan mamaye da manyan kamfanoni suke wa ƙanana ko kuma masu tasowa. ai wato ita gwamnati babban aikinta musamman gwamnatin da ta fitar da manhajar tattalin arzikinta na jari hujja ne babban aikin ta shine ta fitar da dokoki na yadda kamfanoni za su rayu da irin dokokin da za su bi wato ethics din su kenan su gudanar da kasuwancinsu su zuba kuɗi su fitar da riba daga ɗan gefe ta kan yi domin ta taimakawa ƙananan kamfanoni domin su tashi ta ba su wato aran jari da ba su bashi amma babban abu shine wato enabling environment kyakkyawan yanayi kamo da kyakkyawan yanayin da duk wanda yake sha'awar kasuwanci da kuma dama da yanci ya shiga iyo wannan kasuwancin ya kuma samu dama ya fafata da kowa ya cikin wannan kasuwancin ma damar ya bi doka da tsari na kasuwanci wanda kasar ta shimfiɗa shi to saboda haka idan ma musamman ƙasa da take da jari hujja takan ɗanyi goce ta taimakawa ƙananan nuka da suka tashi domin su ma samu dama haɓaka domin haɓakar tasu ita ce za ta kawo aikin yi in mutane suka samu aikin yi kuma iza mana cewa an samu cewa ana gogayya wato kowane zai shiga har babban kamfanin za su shiga taitayinsu kuma sai al'umma su amfana kayan sai su zo da sauki kaga wato hawa farashi ta sauka sannan mutane sun samu aikin yi sannan kuma ita da kanta gwamnatin ta samu kudaden shiga. Hmm. To amma malam idan haka ne kai tsaye za a iya cewa domin dama akwai watakila bayanai mabambanta a tsakanin ku masana tattali cewa Najeriya nan kamar tsarin jari hujja take yi na tattalin arziki wasu kuma suna ganin cewa a shi ba ba za kai tsaye ba za a iya kiransa na jari hujja ba kai tsaye yanzu a wanne ake misali Ito eh ai ya fi karkata ga jari hujja ko da yake ana kiransa mixed economy ta inda gwamnati tana shiga tana intervening tana taimakawa wato a inda zunzurutun jarin hujja ike babu inda gwamnati za ta fito domin ta taimakawa wani kamfani ya samu dama kowa shi zai taimaka kansa to amma yanayin canjin ƙasa da kuma tattalin arziki na duniya ya sa kasar da tafi ko ina jari hujja kamar irin su amerika su kansu yanzu ya zamana suna abin da ake kira capitalism with human face su akan kansu yanzu suna tallafawa waɗansu kamfanonin domin su tashi matsalar shine idan kamfanin da kan kwatankucin tallafin nan da ake jiwa a janye kwatankucin haka to a gaishe ku To na za mu tsaya nan mu yi muku bankwana sai mun shiga sabon shekara mu da muku da wani sabon shirin Allah da muna so mu kammala da godiya ga su bakin namu da suka yi kwanaki suna mana fashin baki kan wannan rigima wato Dr. Gazali Ado Jibrin da kuma Alhaji Lawan Habibu Yahaya. sannan da godiya ta musamman ga shi jigon tattaunawa dan wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari a can kananta dabo. a madadin su duka ne ne ali mustapha sokoto a nan washington dc allah ya sa mu ga sabon shekara lafiya mu ita lafiya mu gama da ita lafiya mun ku lafiya a gaida Ali mustapha sokoto yanzu kuma sai labarai amma a takaice To Hafiz a takaice wasu 'yan bindiga sun kashe akalla mutane 160 a jihar Filato da ke tsakiyar Najeriya a wasu jerin hare-hare kan ƙauyuka a cewar jami'an yanki a jiya Litinin. Can kuma Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya sha alwashin faɗaɗa yaƙi da ƙasarsa ke yi da ƙungiyar Hamas a Gaza yayin da hukumomin lafiya a yankin suka ba da rahoton mutuwar mutane da dama a wani harin da Isra'ila ta kai kan sansanin 'yan gudun hijira. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma idan Allah kai mu an jima da hantsi da misalin karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato bakwai kenan agogon GMT da Ghana za ku ji za ku ji mu da wasu sabbin shirye-shiryen yanzu a madadin Murtala Faruku sanyin da da na gabata.